بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف تضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da karatun Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1434 ɗaya nasara yau 26 ga watan bakwai shekara ta 2013 yau cikin taimakon allah an fara wato an kaddamar da fara gabatar da tallafi ga marayu wanda santa da take wannan masallaci kamar yadda aka ba da sanarwa jiya nan ne aka fara wanda shi kansa shugaban kungiya na ƙasa sheik abdullahi balalau ya samu damar halarta duk wanda ya halarci wannan wuri ya ga abin da ya sanya ya masa zuciya mafi yawan mutanen da suka zo wurin sun yi kuka sun zubar da hawaye kaga yara ƙanana maza da mata kowa da yana da uba amma Allah ya karbi uban yanzu an bashi baya da uba a duniya sai yan uwa musulmai kuma abin da ya faru ya ba da sha'awa kwarai da gaske muna addu'a wannan kwamiti na marayu Allah ya saka masa da alkhairi ko kuma da kuka ɗauki dukiyar ko kuka bayar domin ganin an tallafa wa waɗannan marayu muna addu'a Allah ya zama gata ga 'ya'yanku lokacin da 'ya'yanku za su zama marayu ya zuwa yau marayu da aka tantance suke hannu maraya dubu uku da ɗari uku da wani abu ba a san adadin da zai karu daga nan zuwa ƙarshen ramadan ba kuma in Allah ya da dukkan wayannan marayu kwamiti ta yi shiri na tallafi da za a musu cikin taimakon Allah sannan da mun ba da sanarwar akwai yara marayu guda 190 waɗanda bana kwamiti take so wato ya zama an fara gabatar da su makaranta ta firamare kwamiti ta musu rijista ta ɗinka musu uniform ta saya musu kayan rubutu da karatu ta ci gaba da tallafa musu har zuwa lokacin da za su gama karatu na wannan mataki ba zo ce shugaban kwamiti yake sanar da mu yaran sun karu daga mutum 190 yanzu sun kai mutum 280 yara 280 nan duka marayu ne masu shekara shida masu shekara nawa shekara shida a duniya wanda yanzu ne ya kamata su fara karatun firamare kuma da yadda Allah da gudunmuwarku da taimakonku in Allah ya yadda wa'annan yara sai sun yi karatu kamar yadda sauran yara da ke da iyaye za su yi karatu muna addu'a Allah maɗaukin sarki ya sa albarka a cikin rayuwar wa'annan yara marayu da kuma ilimin da suke nema mata da aka bari da marayu da dama sun halarta cikin tallafi da aka musu hadda keken ɗinki wanda mace da ke lura da marayu za ta rinka koyon sana'a da za ta rinka yi domin ta rinka taimakawa marayan da ke tare da ita wannan tsari muna addu'a Allah ya ƙara masa ƙarfi ya zama duk inda maraya yake a Najeriya wato ko kun zama gata a gare shi Allah ta'ala ya mu dace alaramma ga alama mun kammala suratun namli yau kuma cikin taimakon Allah za mu shiga sabuwar sura ita ce suratul qasas ne Allah madaukin sarki ya faɗa a farkon surar bismillahir rahmanir rahim qasim تلك آيات الكتاب المبين wannan sura suratul qasar wato ita ma akwai dangantaka tsakaninta da sura wacce ta gabata wacce ita ce suratul namli akwai labaran annabawa da aka bada a suratul namli to suratul qasar ta zo da ƙarin bayani musamman kisar annabi Musa wato alaihi salam ita suratul qasas ta ɗauko tarihin annabi musa ba daga lokacin da aka bashi annabci ba wanda in kullum lura namli ta fara magana kan annabi musa ne daga lokacin da aka bashi annabci to amma ita suratul qasas ta ɗauko labarin tun daga wato asali tun daga ɗaukan cikin annabi musa har zuwa haihuwarsa har zuwa renonsa har zuwa girmansa har zuwa lokacin da aka bashi annabtaka kenan ta zo da wasu bayanai da waccan sura da ta gabata ba ta zo da su ba sannan wannan sura ta yi bayani mai ƙarfi wato akan abinda Allah maɗaukin sarki ya magana a kansa a sura da ta gabata akan matsayin makka da ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya musu ita ma wannan sura suratul qasas za mu samu wani ƙarin bayani da faɗaɗawa a cikin surar sannan surar ta yi magana akan wato wani abu da wasu daga cikin almajiran annabi musa da suka fannare suka aikata wanda ita waccan surar ta gabata ba ta yi magana a kai ba sannan surar ta jaddada abin da ya shafi tauhidi kada ta allah madaukin sarki da bauta ta yi magana kan tauhidin rububiyya ta yi magana kan tauhidin uluhiyya ta yi magana kan tauhidin asma wa sifat ta yi magana akan tauhidin risala tabbatar da annabcin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta yi magana akan makoma da wasu abubuwa da dama wanda sura ta magana akan su muna fata allah maɗaukin sarki ya amfane mu da darussan da ke cikin surar allah maɗaukin sarki sai ya buɗe ta ita ma da wasu harufa yace qasim mim Allahu a'lamu bi muradihi bihi Allah shi ya san me yake nufi wato da waɗannan harufa da ya bude wannan sura da su sai Allah ce tilka ayatul kitabil mubin waɗannan ayoyi da ke cikin alkur'ani mai girma ayoyi ne da ke cikin wannan littafi waɗanda suke bayyana gaskiya su bayyana ƙarya su bayyana shirka su bayyana tauhidi su bayyana musulunci su bayyana kafirci kuma su bayani dalla dalla daki daki duk ka da rashin kan gadonka da toshewar basirarka sai ka fahimci me ake nufi sai dai ka kangare ka kibi da gangan Allah ka saba ma cikin masu kangarewa to sai Allah madaukin sarki yace mai a gaba da rama natlu alayka min wa fir'auna bil بالحق liqaumin Allah ya ce na tulu عليك muna karantawa أكنك يا ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce muna karantawa a kanka nan abin da ake nufi shine muna saukarwa zuwa gare ka menene Allah yake saukarwa zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce min naba'i Musa wani abu daga labarin annabi Musa wannan ya nuna surar bata tattaro labarin annabi Musa gaba ɗaya ba akwai abin da ita ma bata faɗa ba wasu surorin na alkur'ani mai girma ya zama sune ne waɗanda suke ƙarin bayani a kai muna karantawa a gare ka na daga labarin annabi Musa duk sanda aka ce naba wato labari babba labari mai girma akwai bambanci tsakanin naba'u da khabar wato in aka ce na ba wato labarin ana jinjina masa ana nuna wani babban al'amari ne wanda ya faru na tulo alaika min na ba'i musa wa fir'aun da fir'auna allah madaukin sarki ya ce bil haƙi muna karanta wannan labari a gare ka da gaskiya allah ya ce liƙaumin uminun wato ga mutane liƙaumin yi alamun ko liƙaumin uminun ga mutane masu yin imani malamai suka ce wannan sura tana ƙara tabbatar da annabcin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin annabi bai yi zamani da annabi musa ba kuma bai zauna da yahudawa ba a zamansa garin makka gaba ɗaya annabi ya fara haɗuwa da yahudawa ne bayan hijira daga makka zuwa ina zuwa madina a lokacin ne manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya fara haɗuwa da yahudawa amma ga ya tun yana garin makka inda bai taɓa haɗuwa da yahudawa ba Allah ya ba annabi cikakken tarihin annabi Musa wanda ya Yahudawan ma sai su zo jan annabi su nemi ƙarin bayani to ina ya samu wannan ilimi lalle ya tabbata shi annabin Allah ne daga wajen Allah madaukin sarki ya samu Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama in إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم نعم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إن إنه كان من المفسدين الله مدوكين سركيتي إن فرعون للي فرعون الله يتي على في الأرض يا جرمان كي واتو أتشين كسا واتو معنى على في الأرض استكبر وتجبر في الأرض wato ya yi girman kai ya yi ɗagawa a cikin ƙasa in ji Allah maɗaukakin sarki wannan shine inna fir'auna alatil ardi da fir'auna ya girman kai ya dagawa yayi mutakabbiranci a bayan ƙasa waje ala ahala hashiya fir'auna sai ya raba kan al'ummarsa irin abin da ake cewa mulki na divide and rule wato ka raba kan al'umma domin ka samu daman shugabantar su farrik ta su raba kan jama'a in kana so ka shugabance su da sauƙi. wanda wannan wani policy ne da 'yan siyasa suke amfani da shi sai rarraba kanku ku ta rigima da juna shi kuma yana murkushe ku yana zarewa a hankali a hankali ba ku san me ake yi ba to irin wannan mulki na raba kan al'umma shi ne irin mulkin da fir'auna ya yi a ƙasar masar bani isra'ila ma ya biya kasa su kashi-kashi wasu kashin ya tura su gona su rinka yin noma wasu ya tura su tonan ƙasa wasu ya mai da su bangaren gine-gine duk wani aikin wahala da za a yi to su ne za su yi amma daga ƙarshe kura da shan bugu gardi da karɓar kuɗi wannan shi ne abin da fir'auna yi wa bani isra'ila Shi ne inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan yana raunana wani bangare na al'umma da yake shugabanta su ne bani isra'ila wato yana wulakanta su yana cin zarafinsu duk wani aikin wahala da bala'i su ake ɗorawa wato a abana'ahu yana yanka ƴaƴayensu wato maza da mace ta haifi ɗa namiji sai a kama shi a yanka wa yastahayi nisa'ahu yana barin ƴaƴansu mata su kuma ba a yanka su wato sai a basu he in sun girma su kuma a tattaro su a kawo fir'auna a fadarsa wato kun ga duk wata hanya da za a bi a wulakanta dan adam a azartar da shi babu wacce fir'auna bai yi ba yuzabbihu abana'ahum wa yastahyi nisa'ahum Allah yace innahu lalle fir'auna in ji Allah madaukin sarki fa da kansa yace kana minal mufsidin ya kasance cikin masu banna Allah da kansa ke ba da shaida akan fir'auna cewa yayi dagawa yayi banna wato a bayan kasa me yasa fir'auna yake yanka 'ya'yan bani isra'il malamai suka ce wato hikimar a bayyana take shine yana bukatan ya ga cewa ya raunana su ba su yi tasiri ba idan aka bai yara maza suka girma su ne suke yin ilimi suke yin kasuwa suke shiga kowane irin fage da kowane fanni na tattalin arziki to kinai da aka bai 'ya'yansu maza wato suka girma to daga ƙarshe tana wa su yi karfi su karɓi tattalin arzikin ƙasar, wata rana shugabanci ya dawo zuwa hannunsu malamai suka ce wannan shine dalili na zahiri da yasa fir'auna yake kama wato 'ya'yan bani isra'ila maza yana yankawa duk da cewa akwai ruwaya da aka samu malamai sun yi ta maganganu wato akan irin waɗannan ruwayoyi daga cikin irin wayannan ruwayoyi shine fir'auna ya yi mafarki wata wuta ta taso daga wajen bani isra'ila ta tinkari 'yan ƙabilar ta kiddawa ta bi da jinsu ta kone gaba ɗaya sai ya tara malaman tsubu da 'yan duba da bokaye su fassara masa wannan mafarki sai suka gaya masa cewa akwai wani yaro da za a haifa a cikin bani isra'ila shi ne wanda zai zama sanadiyar rugujewar mulkinka to da yaji wannan magana sai ya ce to ai sai in mun bari abin zai faru to ba za mu bari ba ma balle ya faru daga yanzu duk ɗa namiji wanda aka haifa a cikinsu a kama shi a yanka idan mace ce kuma a barta to bar maganar isnadin ruwayar ta inganta ko bata inganta ba da ta inganta ma ai akwai rashin hankali a wajen fir'auna in dai har mafarkin da wannan bokan ya da gaske ne za a haifi wanda zai ruguza sa, yanka yara ƙanana zai hana a haifo shi zai ruguza mulkin ba zai hana ba idan wannan fasara da boka ya masa ƙarya ce ba gaskiya ba ce to menene amfanin yanka yara ƙanana waɗanda ba su ji ba ba su gani ba daga nan za ka gane cewa fir'auna bayan ɗagawa da girman kai da mutakaddiranci da yake da shi duka bai da basira kwakwalwarsa a toshe take wato wannan yake nuna maka cewa zalunci yana toshe basiran mai basira ko shugaba ne in ya zama azzalumi ba ruwansa da maslahar al'ummarsa kullum kokarin sai kunna musu bala'i to wannan shugaba sai kaga ya zama daƙiƙi sai kaga ya zama sakarai sai kaga ya zama balidi sai kaga a cikin shugabanni wayanda suka tabuka rawar gani a cikin al'ummar su sai kaga shi ya zama zero babu wata gudunmuwa da zai iya bayarwa cikin al'ummar saboda mummunan kuduri da mummunan nufi a zuciya yana daga abin da ke toshe basirar dan adam Allah madaukin sarki ka gafarta mana to wannan shine dalilin da yasa Fir'auna ya dauki matakin da zai yi mai zai rinka yayyanka 'ya'yan bani Isra'ila wanda basu je ba basu gani ba Allah kaɗai ya san adadin yaran da fir'auna ya yanka duk wata mata da ke cikin bani isra'ila an sa mata jami'in tsaro ko jami'ar tsaro ss wacce za ta rinka lura da ita idan ta samu ciki to daga nan za a mata rijista a bude mata fayil a ci gaba da bibiyar wannan ciki na ta zuwa ran da za ta haihu tana haihuwa jami'an tsaro da dogarawan fir'auna za su zo in mace ce shi shikenan a bar mata ɗauki kayanta in namiji ne a kama tana kallo a sa wuka a yanka a wuce gaba wannan shine ta'addancin da aka rinka yi wa suwa ta'addancin da aka rinka yi wa su wato bani Isra'il Allah ka gafarta mana Allah ka sa wannan bala'i da ake ta kunnawa cikin al'umma musulmai ƙarshe aka wayi gari matasan suna ta ƙarewa. Allah ya sa ba irin wannan manufar ce a ƙarƙashin wannan kuduri ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba alarama. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين to taimakon Allah madaukin sarki kullum yana tare da masu rauni waɗanda aka zalunce su sai Allah ya ce wa nuridu annan munna alal ladina suqifu fil ardi Allah ya ce sai mu kuma muka yi nufi in ji Allah mu yi baiwa mu tausaya wa wayannan wayanda aka wulakanta su aka raunana su aka tozarta su aka mai da su saniyar ware a cikin al'umma Allah ya ce bayan mun yi wannan wa naj'alahum a'immatan wannan shugabancin da ake amfani da shi ana zalunta su ana cuta su ana karkashe su ana zubar da jinin su saboda kawai a ɗauki matakin ya za a yi shugabancin bai dawo hannunsu ba Allah ya ce to mu bisa ikon mu da karfin mu da power mu za mu karɓo wannan mulki da wannan shugabanci mu dawo hannu da shi hannunsa su inji Allah madaukin sarki shine wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin sannan Allah ya ce za mu sanya su zama sune masu gado a bayan ƙasa ya zama wannan ƙasa gaba ɗaya ta Masar da Sham wacce take hada duk a wancan lokaci Allah ya ce duk za mu tattara ta mu dawo da ita karkashin waɗannan masu rauni da ake wulakantawa ana zubar da jininsu su inji Allah madaukakin sarki Allah ya ce ba wannan ne kadai abin da mu yi ba ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون الله يتي ونمكن لهم في الأرض زام باس مزوني أباين كسا ya zama madafun iko gaba ɗaya a hannunsu yake in ji Allah maɗaukin sarki wannan shine wani makinu nahum fil ardi duk wani babban ofis da ka je su zaka samu madafun iko gaba ɗaya yana hannunsu suke sarrafa ƙasar yadda suka ga ya dace Allah ya ce sai mun yi musu wannan abu ne da muka yi nufi za mu yi musu saboda cutarsu da zaluntarsu da aka yi shine wani makina lahum fil ardi Allah ya ce wa nuriya fir'auna kuma za mu nuna wa fir'auna wa hamana da hamana babban wazirin fir'auna wa junudahuma da wannan runduna tasu ta wato jami'an tsaron zalunci da ake amfani da su ana tozarta bani isra'ila wato ana kakkashe su ana wulakanta su ana cin zarafin su allah ya ce za mu nuna musu ma kanu ya hazarona abinda suka kasance suna tsoro suna taka tsantsan ba sa so ya faru in ji allah madaukin sarki shine abin da zai faru malamai suka ce fir'auna ya yi abubuwa guda biyar shi ya sa Allah maɗaukin sarki shi kuma yau bani Isra'ila alƙawarin abubuwa guda biyar menene abubuwa guda biyar da fir'auna yi inna fir'auna ala fil ardi waja'ala hashi'an waja'ala ahlaha shi'an ɗaya kenan yastaqifu ta'ifatan minhum biyu kenan yuzabbihu abna'ahum nawa kenan uku kenan wa yastahayi nisa'ahum nawa kenan Allah ya ce innahu kana minal mufsidin abubuwa guda biyar fir'auna yi da ya abubuwa guda biyar shi kuma sai Allah ya ce zai maida masa martani da abubuwa guda biyar shine wa nuridu anna munna ala allazina su'ifu fil ardi mun samu nawa wa naj'alahum a'immatan mun samu nawa wa naj'alahum alwarithina mun samu nawa wa numakkina lahum fil ardi mun samu nawa wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzaruna kenan fir'auna ya yi abubuwa guda nawa abubuwa guda biyar Allah ya maida masa martani da abubuwa guda nawa abubuwa guda biyar shi yasa zalunci babu inda zai je zalunci babu inda zai je wayannan abubuwa guda biyar da aka yi da suka faru da bani Isra'ila kusan babu wanda bai faru da musulmai ba a Najeriya ko akwai wanda bai faru ba akwai wanda bai faru ba shi ma ala fil ardi ƙarya nake waje ala ahala hashiyan ya sabifu da'ifatan minhum ba yi ba yuzabbihu abanahu an yi ko ba yi ba wa yastahayi nisa'ahum yana faruwa ko baya faruwa innahu innahu Allah ya ce kana min al-mufsidin kana min al-mufsidin ah lam yakun min al-mufsidin bala innahu kana min to yanzu muke jira abubuwa guda biyar da Allah ya yi wa bani Isra'ila abubuwa nawa biyar da Allah yau bani Isra'ila yanzu su muke jira ku ta addu'a cikin Ramadan din nan ku ta addu'a limamai ai ta addu'a eh wa nuridu an namunna ala allazina sud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithina wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yanzu abin da muke jira kawai wayannan abubuwa guda biyar ya Allah kada ka kashe mu baka nuna mana wayannan abubuwa guda biyar ba Allah ka gafarta mana me Allah yace a gaba da rama wa auhayna ila ummi Musa an فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ماذا فعلوا إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين malamai suka ce wannan aya tana daga cikin ayoyin alkur'ani masu ban mamaki wajen fasahar alkur'ani mai girma wani ya taba jin wata balarabiya tana rera wasu baituka na waka da ke cike da fasaha sai ce ban taba jin magana mai fasaha irin fasahar kin nan ba sai ta ai kuwan haka ne baka karanta qur'ani da kana karanta qur'ani da ka ji magana mai fasaha fiye da fasaha ta sai ta karanta masa wannan ayar malamai suka ce fasahar da ke cikin ayar aya guda ɗaya ce tallin tal amma ishtamalat ala amraini wa nahayaini wa ne wa ne aya ce kwara ɗaya tallintal amma ta kunshi umarni guda biyu ta kunshi hani guda biyu ta kunshi labari guda biyu ta kunshi albishir guda biyu kuma aya ce kwara ɗaya tallintal Allah madaukin sarki ya ce wa auhayna ila ummi Musa mun yi wahayi wato zuwa ga mahaifiyar annabi Musa malamai suka ce fir'auna da yana wannan ta'addanci yana ta yayyanka 'ya'yan bani isra'ila ƙarshe ƙabilar saƙiɗawa sai suka zafa yanzu ana samun matsala babu sauran yara a cikin bani isra'ila wanda suke aikin wahala idan aka ci gaba da yanka su za su ƙare don tsofi na girma ba yara masu tasowa ana yanka su idan suka ƙare kuma aikin wahala kanwa zai dawo kansu zai dawo wannan yasa sai suka je suka samu fir'auna suka ce to fir'auna fa akwai matsala menene matsala wayannan yara da kake yanka na bani isra'ila to in sun kare suwa za su yi ta aikin wahala mu dai ba mu saba da aikin wahala ba yace to ya za a yi suka ce to dole a dau mataki sai fir'auna ya sabuwar doka yace to daga yanzu idan wannan shekara an yanka yara ƙanana to shekarar da za ta biyo baya kada a yanka shekara ta gaba sai a yanka yara ƙanana sai a sake tsallake shekara ɗaya sannan ba a yanka ba to shekarar da ba a yanka yara ƙanana malamai suka ce a wannan shekarar aka haifi annabi haruna yayan annabi musa alaihi salam shi kun ga babu matsala ko to shi annabi musa wanda da shi allah zai yi amfani ya ruguza gwamnatin fir'auna sai allah ya ce to shi a bashi sai shekarar da ake yanka yaran ake yanka jariran to sai a shekarar za a haiho shi don a nuna wa fir'auna zakaran da allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shahu ana shirwa sai yayi wannan shi ne abin da ya faru to yanzu ga mahaifiyar annabi musa ta samu ciki tun da ta samu ciki ta shiga damuwa ta rasa inda za ta sa kanta saboda ga alama yaron za a haife shi a shekarar da ake yanka jarirai a wannan shekarar za a haifi yaron to yanzu mahaifiyar annabi musa sai allah madaukin sarki sai yake magana da ita allah ya ce wa auhaina ila ummi musa mahaifiyar annabi musa ta haifi annabi musa yanzu a wannan lokaci ga ta cike da tsoro ba ta san menene zai faru ba da dogarawan fir'auna sun iso to ta san wannan jariri kwanansa ya ƙara yanka shi za a yi sai Allah ya wahayi zuwa gare ta ya ce wa auhaina ila ummi Musa sai muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa me muka faɗa mata an ardi ehi kire ni wannan jariri naki idan kin haife shi kada ki damu wanda za a zo a yanka shi a ki rike kayan ki ki shi Shi ne wa ina ila ummi Musa an arbi ehi Allah ya ce fa'iza iza kifti alaihi idan kin ji tsoro a kansa cewa jami'an tsaron fir'auna za su zo su yanka shi to fa alqihi fil yammi ki dauke shi ki je ki jefa shi cikin teku in ji Allah maɗaukakin sarki ki ɗauke shi ki kai shi cikin kogi ki jefa shi ruwa me yake yi kogi kisa yake yi to yanzu kogi da yake kisa ta kaiwa kogi dan yare nan mata ta jefa shi a cikin ruwa ji Allah madaukakin sarki shine fa iza kifti alaihi fa alqihi fil yammi sai Allah yace me wala takafi kada ki ji tsoro a wai idan kin jefa shi zai halaka a Allah yace ni ne mai kare shi wala tahzani kada ki bakin cikin wai zaki rabu da shi a ko ki rabu da shi zan dawo miki da kayan ki inna radduhu ilayki Allah ya ce lalle mu masu dawo miki da ɗanki ne wannan ɗan naki zamu mu dawo miki da kayanki in ji Allah madaukin sarki bayan mun dawo da shi Allah ya ce wa ja'iluhu min al-mursalin za mu ba shi appointment ya koma manzo annabin Allah ya ci gaba da isar da sakon Allah in ji Allah maɗaukakin sarki malamai suka ce kun ga wannan ayar wa auhayna ila ummi Musa wannan menene labari ne an ardihi kirene shi wannan menene umarni ne fa iza kifti alaihi idan kin ji tsoro a kan shi na'am labari ne fa alqihi fil to ki jefa shi cikin kogi wannan menene umarni ne wala ta kafi kada ki ji tsoro wannan menene wala ta hazani eh, kada ki bakin ciki wannan shi ba menene hani ne inna radduhu ilayki lalle mun za mu dawo miki da kayanki wannan kuma menene albishir ne wa ja'iluhu min mursalina wannan ma menene shi ma albishir ne wasu malamai suka ce ma a cikin albishir din guda biyu a nan labaran guda biyu suke aya kwana ɗaya tallintal ishtamalat ala amraini wa khabaraini wa nahayaini wa busharataini ta kunshi abubuwa guda takwas a cikin aya guda ɗaya to yanzu ga mahaifiyar annabi Musa ta yi me ta haifi annabi Musa alaihi salam ga kuma abin da Allah maɗaukin sarki ya gaya mata to me ya faru a wannan lokaci ga alama mahaifiyar annabi Musa ta zaɓi zaɓi na biyu da Allah maɗaukin sarki ya bata menene zaɓi na farko shine ta reni kayanta menene zaɓi na biyu shine ta jefa shi a cikin kogi to ta zaɓi ta jefa shi a cikin kogi domin tana jin tsoron kan wani abu ya same shi idan yana tare da ita hankalinta ba zai kwanta ba shi kenan sai ta samu akwati tana samu akwati ta shimfiɗa a cikin akwatin sannan ta ɗauko jaririn ta kwantar da shi a ciki ta mai da akwati ta kulle ta ɗauka malamai suka ce da maraice wato da ɗan duhu duhu yadda ba za a ganta ba ta je bakin ruwa dama ba nisa gidanta a bayan gari yake ba nisa tsakanin gidan da bakin kogi tana zuwa shi kenan ta ainihin wato jefa akwati a cikin ruwa ruwa ya ɗauki akwati ta kurawa akwati ido tun tana ganin akwati har akwati ya ɓata, sannan ta kamo hanya ta dawo ina ta dawo gida a daidai wannan lokaci to me faru alarama آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين الله مدوكين سركي يتي فالتقنه آل فرعون جماعة gidan فرعون سيسكت suka tsinci wannan akwati su wane ne jama'ar gidan fir'auna qur'ani bai faɗa mana dawa dawa ne ne ko su wane ne ba sai dai maganganu da malamai suka yi ta yi wasu suka ce dogarawan fir'auna ne a bakin ruwa sai suka hangi akwati wasu suka ce a ku yangi matar fir'auna ne suna bakin ruwa suka hangi akwati to ko ma dai wane ne a ciki idan mutum ya hangi akwati a cikin ruwa zai yi kokari ya san menene a ciki nan take suka shiga da gudu aka kamo akwati aka jawo akwati aka fito akwati daga cikin ruwa na'am abin da zai fara zuwa mutum a zuciya shine dukiya ce a ciki ana buɗewa maimakon a ga dukiya sai ga jariri wato a kwance wato a cikin akwati lafiyayyen jariri kyakkyawa da yana motsi yana shure-shure yana cikin akwati a wannan lokaci ai kaga kowa sai ja daga baya ko ko za ka buɗe akwati ka ga jariri ka tsaya wurin to me ya faru a wannan lokaci a laramma falta kadahu ali fir'auna Allah madaukin sarki yace wato mutanen gidan fir'auna sai suka yi me sai suka tsince shi sai Allah ce li yakuna lahum aduwan wa hazana wannan shi ake cewa lamu sayrura wato domin jaririn nan gaba ya zama abokin gaban su kuma ya zama bakin ciki a gare su ina fata an gane wannan sai Allah madaukin sarki ce inna fir'auna lalle fir'auna wa hamana da hamana wa junudahuma da rundunarsu wa'annan dogarawa da suke amfani da su suna cin zarafin bane Isra'ila Allah madaukin sarki ce kanu khadiina lalle sun kasance masu ganganci sun daɗe suna ganganci a bayan ƙasa to amma shi ganganci kullum yana da ƙarshe a juri zuwa rafi wata rana in ba sa abu tulun zai fashe a can a baro shi a dawo Allah ka gafarta mana to me ya faru a gaba da ma wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aynin li wa لا تقتلوه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون nan take sai aka ɗauki jariri aka taho da shi gidan Fir'auna aka kawo shi wajen wato ita uwar gida matar Fir'auna a wannan lokaci ana kawo mata jariri wato her royal highness tana karban jariri ta kalle shi kyakkyawan jariri dama shi annabi Musa da soyayya Allah ya kare shi da soyayya Allah ya tsara rayuwarsa tana kallon jaririn sai ta ji tun da ta zo duniya ba ta taba ganin dan adam ko jariri suke kauna ba kamar wannan jariri saboda haka nan take aka kira Fir'auna Fir'auna ya zo da kun Fir'auna criminal ne to da yake criminal ne yana kura wa jariri ido sai ji bai da jaririn ba yana kura wa jariri ido ya ce kai wannan ban yadda da shi ba in ba sa abu shine jaririn nan da zai kawo mana matsala a je a nemo adda in jiwa in ji fir'auna zai yi mai kenan zai kashe jariri daga ganin shi ya ji kai bai gamsu ba ta sai idan mutum kiriminal ne sosai <laughs> to a lokacin matar fir'auna sai ta yi magana wa qalat a fir'auna buɗa bakin matar fir'auna sai ta ce qurratu ainin li ya kai fir'auna ai wannan jariri sanyi ido ne a wajena kuma kai ma sanyi ido ne a wajenka da wannan ne malamai suka ce akwai buƙatar mace ta zama ta iya magana matanmu da dama ba su yadda ake yin magana ba idan ta zo tana magana sai ta zubar da magana sai ka ce kashin agwagwa ba ta sanya ake magana da miji ba idan ana magana da mai gida ba wai haka nan kawai kowace magana ake ɗebowa kawai a jefa mai gida ba shi mai gidan ana magana da shi sai an zaɓo kalmar da tafi ɗanɗano kalmar da tafi tet wacce za ta shiga cikin zuciya irinta irinta ake zaɓowa sannan kalmar a mata kwalliya da ado kamin a miƙa ta zuwa ga mai gida mace idan ta iya magana ba wahala ta samu kan miji shi miji saukin kai ne da shi duk zafin kansa wato duk fushinsa duk zafin da yake da shi a cikin gida idan mace ta iya magana sai ta sauko da shi ƙasa sai dai da mata yi mai ba ta iya magana ba amma mace in mata iya magana ba wato ko hira ba ka ji daɗin yi da ita ba to ya zaka ji daɗin firar ɗin yanzu ko wata matar sai kai ka dan samo su labaranka daga waje wai kai ala wa abin nan ga mai gida an zo an zauna ana taɗi kana ba ta labarai na awan sai ka ba da labarin ka ba da labari kana ta full ta ce kai saurara ni ban gane ba to ka ce wallahi tallahi haka kai da Allah zaka ci gaba da ba da labari ba sai ka jawo fulo ka kalli bango ka ci gaba da bacci ba ya abin da shi muka sauki kenan kuma daga baya sai ta zo ta yi ta surutu ta ce ita mai gida in yana ɗakin wace ce baya bacci da wuri har karfe ɗaya na dare za ka rinka jin dare shi daga waje amma ni da ya zo ɗaki na karfe goma sai ya fara gyangyaɗi to ni ɗaki na an mai da shi ɗakin bacci ke ce kika mai da ɗakin ki ɗakin bacci waccan ta iya taɗi ne ta iya magana ne kamin ya zo ta shirya 'yan labaranta ta sha kwalliya ta sha ado ga 'yar kwalisa kwalisa da yar rangwada rangwada haka tana dan masa magana tana dan karere murya tana hadawa da dan murmushi kuma ta yana dan lotsawa dan me ba zai kai karfe da dare ba dan me ba zai kai karfe da dare na jirawa ke kuma ki zo a cikin gida dunkun dunku sai kice sai yayi labari to sai ina zai labari dan labaran da ya zo da su kafin karfe 9 sun kare ke baki da contribution kin ga dole kin jefa mai gida cikin halin gaga duka yi bai da zaɓi banda ya tada kai da fulo ya Allah ka gafarta mana mata ku dage ku koyi wannan ku kalli zafin kai da ta'addanci irin fir'auna da qur'ani ya bada labarin sa dan ta'adda irin fir'auna da qur'ani yace inna fir'auna ala fil ardi qur'ani yace innahu kana al mufsidina amma sai ga matarsa saboda iya magana ta shawo kansa ku kalli da take magana da shi wa qalat imra'atu fir'auna matar fir'auna sai ta ce qurratu aini li walak wannan yaro ai sanyin ido ne a gare ni kuma sanyin ido ne a gare ka da yake ta san fir'auna mutakabbiri ne girman kai ne da shi me tace da shi sai ta ce la ran ku ya dade kar ku kashe shi ba ta ce la taqatulu kar ka kashe shi ba saboda ta san mai girman kai ne bari ta tara masa kasa kamar da mutane da yawa take magana la ran ranka ya dade kar ku kashe shi zai ji amai da shi babba ko ba zai ji amai da shi babba ba sai ta ce a sa hanyar fana muna fata wannan yaro ya amfane mu auna tsaki zahu walada ko ba mu rike shi a matsayin da sai bata faɗa masa amfanin da yaron zai mata shi kadai ba sai ta gaya masa amfanin da yaron zai masu su nawa su biyu da shi da ita shi mai gida yana da wani abu yawanci masu gida suna da son zuciya idan kina neman wani abu a wajen mai gida kar ki nuna masa amfanin da abun ke zai miki nuna masa amfanin da abun zai mashi shi to zai fi biya miki bukata da gaugawa amma in kika nuna masa ke kadai ce abin zai amfana to ba zai dauki abin da muhimmanci ba wannan ɗabi'a ce ta masu gida ba sai ba ko kun gane wannan yanzu misali akwai abin da mata suke cewa gireta wanda suke dan yin markaɗe da shi dan tattasai da dan tumatir da dan albasa ko wanda akan sanya hakan nan da hannu a ta jujjuyawa sai ya zama an markaɗa shi to kaddara kina so mai gida ya sayo miki shi a kasuwa to in ya tashi zai tafi kada ki ce mai gida ni gaskiya daga tattasan nan wahala yake mun ka sayo min gireta in rinka markaɗawa da shi sai ce yanzu daga tattasan shi ne matsala ki bincika ki ji kakanninmu lokacin ba injin nika sai sun sulfa su daga su ɗaya su yi wayewa to me kike a cikin gidan kan tattasan duk tattasan nawa ke ki ce ba yi markaɗawa ba sai ko kin dade kina drama da shi kamin ya siyo me yasa saboda kin faɗa masa amfanin da abin ce zai yi ba injin ba kaɗai bane je a kai mana amma da yayin da kike so ya siyo sai kika ce mai gida eh kaga kana yawan yin baki masu mutunci bai kamata a ce kayi baki masu mutunci a kawo musu abinci su ji miyar tana wani hamami hamami hakan nan ba sau da dama idan mun tura markaɗe a markaɗo sai ka samu an markaɗa wake sai a je a kai ba sai jiran nan ba kirki ne da su ba sai su zuba a kai sai ka ji kullun yayi wani hamami hamami ko an yi miyar ba za ka ji ta gamsa yadda ya kamata ba mutum kaman ka mai mutunci da matsayi ya kamata in an zo gida aka ci abinci gidanka a yaba da za ka sayo gireta duk da cewa dai wahalar sha'ani ne da ita ka yi ta samu gugu <laughs> ina ba ta gare da za ka samu mana duk da wahalar da ke ciki saboda ne mu fita kunya da za mu daure mu yi sai ce shi yasa nake son ki ta sallah saboda kirki Allah ya miki albarka to yanzu dakata gireta guda nawa kike so a sayo guda biyu za a sayo ko guda uku saboda yanzu ta faɗa masa ta ina abin zai mai zai amfane shi ba ta gaya masa ta inda ita zai mai ba zai amfane to duk wanda yana cikin hikimar da mata ba su da shi duk sanda zaki magana da mai gida sai kin san hanyar da zaki bi ki magana da shi sai ki ga ya biya miki bukatar ki kuma yana cike da farin ciki yana cike da nishadi kuma yana ƙara sa miki albarka Allah ta'ala ya samu dace shi yasa sai ce masa qurratu aini li walak la taqatuluhu asa an yanfa'ana sai dace auna takizahu walada yana jin wannan dama mai girman kai ne sai girgida kai ce uwar gida magana ki nan gaskiya ce ki rike yaron a lura da shi Allah ya ce wa hum la yashurun sai Allah sarki ba su san me yake faruwa ba george bush ne ya tsinto usama bin laden ya kawo white house ya tsinto bala'i ko bai tsinto bala'i ba me allah ya ce a gaba laraba wa asbaha fu'adu ummi musa farigha yawa in kadat latubdi bihi laula ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين maimaita bana aya maimaita bana aya da rama asbaha fuadu ummi musa farigha in kadat in kadat latubdi bihi laula arbatna ala qalbiha litakuna min almu'minin kar ku manta mun ce mahaifiyar nabi musa ta sa nabi musa a fati ta je ta jefa ina ta jefa cikin kogi na'am ta dawo gida ta kwanta da Allah za ta iya bacci ba za ta iya bacci ba a irin ƙauna da soyayya da ke tsakanin uwa da da ke sa Allah ce wa asbaha fuadu ummi Musa fariga zuciyar mahaifiyar annabi Musa ta waye gari ba komai a ciki banda tunanin ɗanta da ta jefa cikin ruwa ɗanta da ta jefa cikin ruwa shi kai take tunani shi ta kwana tana tunani ba komai a cikin zuciyarta in ji Allah in banda wannan jariri nata tana to wannan yaro kuma koya Allah yi da shi tana nan sai ta ji labarin ga yaro can an shi a gidan fir'auna Allah ya ce in ka da kingin kiris la tubu dibihi da ta je ta ce kai ku ba da dana ne Allah ya ce laula an rabadna ala qalbiha ba dan mun yi wani dauri akan zuciyarta ba muka ba ta wani hakuri da za iya dannewa ya zama bata je ta tura asirin yaron ba Allah ya ce litakuna minal mu'minin domin ta kasance cikin masu imani masu yadda da kaddara malamai suka ce wannan ayar tana daga cikin ayoyi da suke ƙara tabbatar wa musulmai masu imani cewa kaddara menene kaddara wato rukuni ce da rukunan imani dole ka yadda akwai kaddara duk abin da ya faru ka yadda ya kaddara Allah ya kaddara da dadi ba dadi wa ya kaddaro Allah ya kaddaro to wannan ne dalilin da ya sa Allah madaukakin sarki ya sa haƙuri a zuciyar wannan baiwa Allah ta daure bata iya zuwa da kanta ta ce wannan yaro ɗanta ne. amma duk da haka akwai abin da ta yi a wannan lokaci Allah rama me ta yi qalat li ukhtihi bihi an junubin wa hum la yash'urun wa qalat li nan take sai ta faɗa ga ƴar uwarsa ƴar uwar wa kenan ƴar uwar Annabi Musa tace qussihi wato bi mana sawun shi shine malam me usihi daga na aka samu kalmar kissa wato an ce kissa bin sawun labari bibiyar abu ya aka ya faru daga ina ya taso ina aka kwana shi ake cewa kissa wato wato qalan li uktihi usihi sai ta ce wa yar uwarta bi mana sawunsa bibiyo mana labarinsa nemo mana musan wani hali yake ciki nan take wannan yarinya sai ta kama hanya sai ina sai gidan fir'auna ta je ta samu an cika labari ya cika ko ina to amma yarinya shi is very brilliant ba ta je gidan ta kura ido ta ga me yake faruwa ba fa basu rabbihi sai ta tsaya tana dan hangen annabi Musa da abin da yake faruwa a gidan Fir'auna an junubin ai an bu'udin wato daga nesa ba ta yi ta matso kusa ba wato hum la yash'uruna su ba su san ma cewa wannan yarinyar SS ce yan leƙen asiri ba ta zo ta leƙa asiri ta ga menene yake faruwa a daidai wannan lokaci ina fata an gane wannan shi ne fafasirar bihi an junubi wasu malamai suka ce fafasirar bihi an junubi da ta zo maimakon ta kura musu ido sai ya zama ta kalli gefe sai ta gefen idanu take lekowa ta rinka lura da abin da yake faruwa ba tare da su sun san ma su ne take kallo ba to ya kai a wannan lokaci alaramma وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم ؟ فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون to a daidai wannan lokaci ga yaro an samu a gidan Fir'auna na'am dole a nemo wacce za ta sha da shi tun tunda menene yaro ne jariri yana da bukatan wato madara wacce zai sha to nan take sai aka ba da sanarwa duk matar da take shayarwa tana iya zuwa ta karbi wannan yaro domin ta shayar da shi wato a biya ta kenan yanzu gwamnati ce za ta biya duk matar da za ta yi wannan aikin kun ga wato za a biya ta da dukiya mai yawa kenan wannan yasa mata suka taru da yawa kowace mata in ta zo da an miƙa mata jaririn in ta bashi nono sai ki kamawa a ce to ke baki da rabo miƙawa ta kusa in an miƙa mata sai ki kamawa shine ma'anar wa haramna alaihi almaradi alin qablu to ita wannan yarinya ga ta tazo tana kusa sai ta matso faƙala sai ta ce hal adullukum ala ahli baitin shin in nuna muku mutanen wani gida wanda yakfulunahu lakum za su iya renan wannan yaron a madadinku kuma wa hum lahu nasihuna wato kuma su masu nasiha ne a gare shi su masu so mashi alheri ne ana faɗin wannan maganar ka san fir'auna mai laifi ne nan take sai ya ce to ba mu gane ba za su yi maki nasiha kenan su suka haife shi sai ta ce ba fahimce ta bane ai abin da take nufi wa hum lahu nasihuna ai wa hum lil maliki nasihuna wato suna girmama sarki suna so wa sarki alkhairi tunda dai harkar nan sarki ne yace ayi to a shirye za su yi ta ya to ba matsala ba matsala aje a kira su yarinya tana da wayo ko ba ta da wayo to me ya faru a wannan lokaci ana rama faradadnahu ila ummihi kai taqarra aynuha wa la tahzan wa ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ran da ki aka ce to maza ki zaki kirata kawai tana zuwa ta je ta samu wata ce to kin ji halin da ake ciki maza ta so ki taho shikenan ta taso ta taho tana zuwa aka mika mata jariri ana mika masa tana karɓarsa tana ba shi nono sai ya gane mahaifiyarsa shi. sai kawai jariri ya kama nono ya rinka sha yana zuƙa a wannan lokaci gaba ɗaya su fir'auna da kowa sai a kalli wannan a kalli wannan murna da farin ciki ya kama su ce to to ya za a yi nawa za a biya ki ta ce to gaskiya fa ni ina da abubuwa da yawa in za ku yi ɗaukar nauyi ku ɗauka in ƙarshe aka shiga jinga sai da aka yi jinga dukiya mai yawa ta ce to ni fa gaskiya ba zan iya tarewa a nan ba dole ina gida sai dai in kun yarda in ɗan rinka tafiya da shi ana ɗan dawowa da shi aka ce babu matsala mu dai da muke bukata yaron ya rayu kar wani abu ya same shi to amma in har zaki tafi da shi gidanku ai akwai bukatar a ɗan yi rushe-rushe a ɗan gyara gidan kuma a ta tsaro da security <laughs> yana ba zai samu matsala ba kai ka wani iko Allah Allah ya dawo mata da ɗanta Allah ya ce faradadnahu ila ummi a waccan aya Allah ya ce inna raduhu ilayki faradadnahu ila ummi kai ka ji wata magana daga Allah inna raduhu ilayki faradadnahu ila ummi kai ta karra ainuha domin idanunta ya sanyi wala ta hazan yadda zai zama ba za ta yi bakin ciki ba an na anna lahi haƙun kuma dan ta san alƙawarin Allah gaskiya ne sai dai mai Allah ya ce walakin na humla ya alamun sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba alƙawarin Allah gaskiya ne Allah ka tabbatar mana da ka a cikin wannan ƙasa ta mu ta Najeriya kun ga yanzu Allah ya ce ya dawo da Annabi Musa zuwa gaba zuwa ga mahaifiyarsa Allah ya cika mata alkawari ko bai cika ba to ashe Fir'auna zai shiga bala'i abin da yake tsoro ma ashe a gidan nasa zai tashi jaririn da yake tsoron ashe shi zai ciyar da jaririn ya shayar da jaririn ya ba jaririn tsaro da security sannan jaririn da ya karshe ya yi bulldozing ya rugusa gwamnatin tashi wani aiki saiwa Allah ka gafarta mana wata baiwar Allah hajiya safiya umar ta ba kwamitin marayu gudunmuwa ta naira dubu goma Allah ya saka mata da alheri akwai bekaji muslim women association su ma sun ba kwamitin marayu gudunmuwa naira dubu biyar wani bawan Allah da ba san kowaye ba ya je banki ya tsumbula naira dubu ɗari da goma a cikin kwamitin marayu babu wanda ya san kowa ne amma Allah madaukin sarki ya san shi kamar yadda muka ce an fara rabawa marayu tallafi a wannan santa ta dubeli za a ci gaba da raba wannan tallafi a yau a gobe Allah ya kai mu saboda haka marayu da wakilan su su ci gaba da karba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah